Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu kai tsaye a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ku ne kan bangaranci da aƙidar canza sheƙa da ta zama ruwan dare a harkokin siyasar najeriya kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyar kafin nan ga halin da duniyar ta wuni assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka ga labaran duniya mai karatu baba ya kuma ministan harkokin wajen birtaniya boris johnson ya yi murabus a sanadin cece kuce da ya barke wanda ya haifar da sabanin ra'ayi tsakanin ministocin gwamnatin kasar dangane da yunkurin fitar da kasar daga tarayyar turai a cewar ofishin prime minister kasar a cikin wasikar ta barin aiki johnson ya yi korafin cewa prime minister kasar theresa may ta nuna rauni na fitar da kasar daga kungiyar tarayyar kasashen turai inda take neman ta ci gaba da yin alaka da kungiyar har tana neman mai da kasar tamkar wata kasa da ke karkashin mulkin mallakar kungiyar kasashen na turai murabus ɗin johnson yana zuwa ne kwana daya bayan da shi ma minista mai kula da maganar brexit ɗin davis davis ya jingida nashi aikin david ya ce matakin da prime minister kasar theresa may take dauka game da wannan al'amari mataki ne mai hatsari da yawa duk wannan rikicin ya samo asali ne a sanadin samun wasu ministoci na birtaniya da suke son a hanzarta fitar da kasar daga tarayyar turai wasu kuma suna neman a dauki lokaci kafin a fice hukumomin kasar thailand sun ce an samu nasarar zaro karin yara hudu a yau litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu suna makale a cikin wani kogo yanzu kenan jimlar yaran da aka fito da su ta kai hudu wanda kuma da yake waɗannan hudun na yau wato za a haɗa su ne da hudu na farko da aka fito da su tun daga jiya daga jibilar yara goma sha biyu 'yan wasan kwallon kafa da suka makale a cikin kogon yanzu dai an ja burki na aikin a yau litinin na kokarin da ake yi na ci gaba da neman sauran yara hudu wanda da kuma mai horar da su wato su kenan wanda suka rage a cikin wannan kogo mai suna long term shugaban amurka donald trump ya ce har yanzu yana da karfin imani cewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un wato zai mutunta yarjejeniyar da suka cimma a kasar singapore a watan jiya ya kuma kara dora wa china laifi amfani da tasirinta wajen dora wajen dora shugabannin na ta arewa akan hanyar da ba ta alheri ba don wato ta yi kokari ta huce haushinta saboda matakin da amurka ta ɗauka a kanta a fannin harkokin kasuwanci wannan dai shi ne kalamin farko da shugaban amurka donald trump ya yi tun bayan furicinsa da koriya ta arewa a ƙarshen mako wanda ya yi na baro ko kuma na cewar amurka na ɗaukar matakai irin na 'yan tasha wajen matsa mata lamba cewa ta yi watsar da makamanta na kare dangi da na nukiliya. kan haka ne ma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kira ga koriya ta arewa a jiya lahadi a kan ta kwaikwayi vietnam wajen kulla sabon kawance da amurka kamar yadda vietnam din ta yi fiye da shekaru 40 bayan yaƙi da ta yi da amurka babban jami'in diplomasiyyar a lokacin da yake ziyara a babban birnin vietnam bayan kwanaki biyu da yi a pyongyang inda suka tattauna akan dangantakan da shirin makaman nukuliya na koriya ta arewa ya ce shekaru uku na kawancin zaman lafiya da vietnam ya isa ya zama shaida ga shugaban koriya ta arewa kim jong-un a kan cewa amurka za ta iya kulla sabon kawance da tsofaffin abokan faɗanta ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabannin kasashen habasha da eritrea sun rataba hannu a kan wata yarjejeniya wanda za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin rikicin siyasa da aka fi daɗewa ana fama da shi a tarihin nahiyar afirka a yau litinin ministan yada labaran eritrea yamani meskel ya kafe hotunan firaministan habasha abi ahmed da kuma shugaban eritrea asias afwerki a lokacin da suka sanya hannu akan yarjejeniya a asmara babban birnin eritrea miskil ya kuma rubuta cewa an kawo ƙarshen yakin da aka daɗe ana yi tsakanin ƙasashen biyu yanzu an buɗe wani sabon babi na zaman lafiya da ƙawance yanzu kuma wato ya kuma kara da cewa za a maido da harkokin cinikayya da sufuri da sadarwa tsakanin makwabta na kasashen da ke gabashin afirka labaran duniya kenan kuka saurara baba ya kuma makiri ya karanto muku. Kafin mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan bangaranci da da canza sheƙa da ta zama ruwan dare a harkokin siyasar Najeriya. Bari mu faro da batun shirin fara amfani da kudirin wato doka da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zai fara amfani da ita kafin kotu ta yanke hukunci kan dukiyar da aka kwace a hannun waɗansu da ake zargi da rubda ciki da ƙaddarori da ko kuma dukiyar al'umma. matakin da ƙwararru a fannin shari'a suka ce ya saba wa doka. A cikin hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa a birnin tarayya Abuja, kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu ya bayyana cewa. Abin da wannan doka take so ta yi shine jingine dukiya da ake zargi cewa ta haraftajjiya ta sata ce ko ta Doka ta ba da iko ga shugaban ƙasa ya saka ya dingine tamfurari wato nan takaitaccen lokaci har sai an gama bincike ko kuma an gama shari'a me yasa aka yi haka saboda mutum da yawa An aka ce yau ga gariki ana yi kan abin da ya sata ko ya ɗiba babu wannan doka kafin ka ankara mai ake ciki an wawashe dukiyar nan an fita da ita kasar waje ko kuma a'a an salwanta da ita bukatar gwamnati shine abin da ake nema a hannun mutum kada a rasa shi in ka ɗiba ma naka bane to dukiyar nan a dawo da jama'a shine wannan ma'ana na to amma su lauyoyi suna cewa kotu ce kadai za ta iya ba da irin wannan kudurin ko umarnin ya zama doka ita wannan doka abin da ta ba ta ce a yi shi ne shugaban ƙasa ya ba da umarni ga babban lauyan gwamnati wato attorney janar. ya je gaban mai shari'a ya nemi izinin a tsora temporary wato a dakatar da amfani da wannan da an gama ke ko kuma an gama shari'a a kan. saboda haka kotu ba a kwace mata aikin ba amma kamar efcc da icpc ba za su samu yin irin wannan aikin da wannan doka ko kudure na shugaban kasa ba? Idan da suna da ita suna da wannan iko da za su dawo a fito da wannan sabuwar doka ba. Gazawa ko cikas da suke samu a kan aikin nan shi yasa shugaban kasa ya fito da wannan don a gaggauta mun a samu nasarar yaki da da cikin. Amma wani ƙwararren lauya kuma masani sha'anin kundin tsarin mulki na Najeriya barista Abdulhamid Muhammad ya bayyana min cewar babu dalilin yin wannan kudirin dokar saboda hukumar efcc da icpc suna nan suna aikinsu kuma doka akan haka ta sani ba kuma zai kawo matsala ba To ai ita dokar ainihin da na bayani a baya waɗannan dokoki guda biyu da na ICCC din da na EFCC ɗin sun yi tanaji akan yin haka ba za a zo a kai maka karan tsaye ba akan abin da ta mallaka ba a zo a ce kenan an kwace su ba sai in wani ya zo ya kawo kuka ko kuma su jami'an gwamnatin da suke waɗannan cikin jami'an gwamnati waɗanda suke aiki a waɗannan hukumomi su zo su fara bincike domin su zo ka yi jawabi sai ma an yi jawabin ka a rubuce sai an yi bincike sannan a ɗauki matakin da za a je a samu waɗannan gidaje ko waɗannan kadarorin naka a zo a ce to kuma ba ma a yin hakan sai an je an samu izinin kotu ita kuma kotu sai an kai mata hujja shin ga laifukan da ake ganin wannan yayi ga zargin da ake kuma ana ganin cewa waɗannan abubuwan za su salwanta shi ne yasa sai a ce to shikenan kotu sai ta ba da wucin gadi da ta ce to rike su a hannun kotu har sai an gama magana ko kuma su hukuma rike a hannunsu har sai an gama bincike to san wannan maganar kudiri na shugaban kasa wanda ya rubuta ko ya sa hannu ko yana kokarin sa hannu ya saba waɗannan dokokin saboda waɗannan dokokin suwa suka sai an gayyace ka sai kuma ka zauna da hukumar bincike su yi bincike su tabbatar da gayan da jawabi yake in ka bada jawabin ka akan bincike ya nuna sannan kuma su je su nemi izinin ko sannan a aiwatar ba a yin haka kawai dole a ce tashi tsaye a karan tsaye ma kayan jama'a ko kuma dukiyoyin jama'a a ce an yi haka sai bincike ya nuna haka kuma sai an samu izinin kotu barista abdul muhammad kenan da malam garba shehu suna tattaunawa a kan al'amarin da ya shafi wannan kudirin doka da shugaba muhammadu buhari yake so ya amfani da ita domin tabbatar da an ƙara ƙarfafa matakan yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin najeriya To madalla sai batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai yau wato batun sa bangaranci da da canza sheka da ta zama ruwan dare a Najeriya. A jiya ne dai jam'iyyar APC ta yi barazanar korar waɗansu membobinta da suka fice suka kafa kishiyar jam'iyyar kana kuma yau wannan bangaren kuma ya shiga sahun waɗansu jam'in siyasa da suka sa hannu a yarjejeniyar haɗa kai su kada jam'iyya mai mulki a zaben shekara ta dubu biyu da goma 2019. To kafin wannan ci gaban da aka samu ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya ya haɗa mana. Kimanin mako ɗaya bayan ƙaddamar da ɓangare a jam'iyyar APC RAPC jam'iyyar ta ce za ta dau matakin gurfanar da buba galadima da ke jagorantar bangaren kotu tun farko dai shugaban apc adam soshimole ya so shashantar da batun da sabuwar apc dama buba galadima ya yi tsinkayen hakan ka iya faruwa mu ne halattattun shugabannin apc ba su ba don su ba a zaɓe su bisa halarci ba yan agola ne su mu ne halattattun 'ya'yan jam'iyya mu aka sani idan suna da wata magana da ba su yadda da mu ba su tafi kotu ma same su a can mu tabbatar musu mu ne 'ya'yan halal mataimakin shugaban apc na arewa lawali shu'aibu ya ce duk wata barazana ba za ta shafi nasarar shugaba buhari ba wallahi ba mu da wani haufi game da 2019 eh, ina tabbatar maka in dai buhari ne dan mu na shugaban kasa za mu je mu kwanta mu ta bacci ina tabbatar maka da haka bacci kuma eh, musan insha Allah zaben za mu ci malam wani shabu akwai zan tuna ma fa wani gwamna da yi irin wannan baccin da ya tashi ya samu an riga an kada shi zaɓe. eh to ni na sa abin da ke ai shi president muhammadu buhari kasan nan yau ka tsaya ka duba don allah ko kai aka tambaya yadda yanayin kasan nan take yanzu yadda aka shiga ciki yanzu in ba shi ba wanda zai iri ƙasan nan aƙalla yadda daga yanzu a shekara hudu da ke mu. Dattijo a APC Barayin Bauchi Sunusi Babar Takko ya shawarci APC da shugaba Buhari su rika la'akari da lamuran siyasa. Eh mu ma ba muna son Buhari ya faɗi ba ne. Ai da ba ma son Buhari ba za mu shiga APC ba amma muna tsoron kada wani wanda ba a tsammani ya zo ya kada Buhari don yana iya faɗuwa Matsayi na Allah ne. Allah yana ba wanda ya ga dama. Wanda kake tsammani da wanda baka tsammani duk idan Allah ya ce shi zai zai Masana siyasa dama sun yi hasashen wannan wata hanya ce da 'yan jam'iyyar APC za su samu damar ficewa zuwa jam'iyyar PDP ko wasu jam'iyyun adawa, musamman ma waɗanda ke fargabar ba za su samu tikiti daga jihohinsu ba. Akalla dai zuwa yanzu an ga bayanin sanata Dino Mai Layi na komawa PDP, inda ake sa ran wasu ma za su ɗau irin wannan matakin. Nasiru da Mail Hikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla kamar yadda muka ce batun da za mu so mu ji ra'ayinku kenan yau menene ya sa kuke ganin 'yan siyasa a Najeriya suke yawan canza sheku tun ma ba a ce in ana dab da yin zaɓe ba. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna da mai gudunmuwa ta farko daga Kaduna wake bisa laya Kaduna. Anti Grace Maman Amal barka da dare. Barka ka dai wane ne nawa? Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To kai ya kake ganin me ke kawo yawan canza ah. sheka ga harkokin siyasar Najeriya? Ai wannan wannan abin da kike lura da kyau ya kamata 'yan Najeriya fa su kalli mutane da kyau. Tun mutane ke ga suna wannan rububin canza jam'iyya kana jam'iyya wata ga koma wata daga wata. to tsakani da Allah babu abin da yake kai su damu illa takara duk dan siyasar da kike gani ba akida ce a zuciyar ki ba takara yake yi to za ki ga yana yawan wani canje canjen amma in dai ba magana akida in dai akwai akida siyasa ta tare da kai ai mun ga su malam Aminu Karo ga Balarabe Musa nan a nan jihar Kano tun kafin a haife mu yake PRP har zuwa yanzu yana jam'iyyar ta PRP kuma wai ba zaɓe yake ci ba don haka ne abin da ke lura da kyau wayannan mutane kawai su ba samu tiketi a jawoyin su ba ko kuma a'a bukatar su bata biya ba shi da kawai wani kokarin ta dukkan jan Allah ya kiyaye mu kuma Allah ya sa 'yan Najeriya su gane cewa irin yan siyasa wanda yake 'yan takara ne ba 'yan siyasa na akida ba. yawa to mun gode alhaji musan garo to daga nijar ban san ko dan najeriya ne mazaunin nijar ba ko kuma ɗan nijar ne yake so ya bada gudunmawa ga wannan ah, Um, a Nijar ana yawan irin wannan yawan canza sheka? To bisa ga dukan alamu layin wanda yake bisa layi daga Nijar ɗin ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka sanar za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan bisa ganinku menene ya sa ake yawan canja sheka ne a harkokin siyasa musamman kamar yadda muke gani ana yawan yi a Najeriya to wake bisa layi a Kaduna har yanzu muna tare da wani a Kaduna wake bisa layi. To, an ji alheri da fatan wuni cin alheri. Alheri ya gaishe ka. Sunana Murtala ina kiran ku da garin rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Yawa to, to Murtala ka ji abin da Musa Garo ya faɗa. Wannan gaskiya ne. Eh to, a gaskiya wannan kusan haka ne a ina ga ko kasashen da ake mulkin gurguzu na jari hujja ba a ma mutane irin wannan kayan tsaye talakawa nuna ba a kishin kasa kowa kishin kansa yake to wannan alama ne wadda addu'an mu talakawa jaleri mm. wallahi suna gani ya karbi kenan muna ganin kowa tsararen shi manufarsa kansa ne kawai da abin da zai samu ba kasan ba ba siyasa ta tsore a kasan nan ba eh. wayannan mutane fa inda da hanyar ma da su iya sa wasu mutane su karbi kasan nan wata kasa su da kasan nan wallahi za su iya dan kwata kwata ta kansu suke ko buba ma ba mu mamaki me yayi ne mun ga irin bita da kuli da ya dinga majalar Buhari bai tanka masa ba amma ya sani shi ma fa addu'an talakawa ne zai wani asirin kansa da kansa wanda muna kiran su ya kamata su san cewa annabi ya faku shawaran da zan ba su kenan fatan za ku tashi lafiya yawa to mun gode murtala to wanda yake bisa layi a katsina wake bisa layi tukuna wake bisa layi a katsina sunana isiyaku yakubu daudawa yawa to malam isiyaku daudawa abinda layin malam isiyaku ya tsinke To, kamar yadda Murtala yake bayyanawa abun da su buba galadima nan suka yi ba bakon abu bane haka ta wakana a lokacin da kafin shekara ta 2015 dinnan da aka yi zaben da ya kawo jam'iyyar APC a bisa kare ga mulki. Mutane da dama daga jam'iyyar PDP sun ma kafa wata jam'iyya da aka yi eh, NPDP aka zo kafin aka yi zaɓe aka yi wannan haɗakar ƙungiya aka yi zaɓe eh, eh, da jam'iyyar apc ta hau bisa karaga mulki saboda haka ba wani sabon abu ba ne wake bisa layi a kwantagora kwantagora kana bisa eh, wake bisa layi ibrahim mai fetur ibrahim mai fetur mararraba murtuga ɗan wato malam ibrahim kamar yadda nike bayyanawa abin da ke faruwa yanzu bisa ga tarihi ya faru kafin kafin yau a shekara ta 2015 an yi haka abin da ke yawan canza sheka kwaɗan mulki ne kawai ke sa suna yawan canza sheka mm. duk wanda ke tsaye layi a kan talaka bai taɓa canza sheka yana nan a jam'iyyar shi kuma dai sun tabbas in ya tsaya a zaɓe zai ci mm. kamar yadda muka samu mutum biyu suka tsaya a kan jam'iyyar su kuma kowace aka yi zaɓe suna ci akwai sanata sani ya yi bakura in sha Allah bai taba yawo ya shiga wata jam'iyya ba a jam'iyyar da yake ta farko sai dai in an yi maja ya wata jam'iyya haka shi janar Buhari su ne kawai muka samu a Najeriya waɗanda ba su taba amma a a kai kace eh wane ce ba na ce ba <clears throat> kace janar Muhammadu Buhari bai canja jam'iyya ba amma kuma sun ta canza sunan fati an yi maja an canza kuma sunan jam'iyyar eh to maja ne aka yana nan akan ba kashi haka ma sanata ya rima baku ya taba canza ba sai dai ai maja eh wato bari mu nufi kwan eh, bauchi eh, eh, na kwanta gora malama juli tana daga mana hannu wake bisa layi a bauchi kar mu ci muka kati Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Hausa na mara Amurka ne magana Sama'ila sa kafin ma da karamin da To Malam Sama'ila kai ne na ƙarshe a gurguje ya kake gani kai ma layin naka ya tsinke. a layin naka ya tsinke to sai ku gafarce mu domin mun samu tangarɗa kuma muna samun matsalar layi duk da haka abinda za mu ba ku damar kawo muku kenan bisa ga lokaci idan Allah Ubangiji ya nuna mana gobe za mu sake ba ku wannan dama ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in da za mu gabatar gobe babu shakka za mu sake koma kan wannan eh, yayu zuwa nan gaba. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. Ta da fatar kuna nan kalau kamar da muke nan Washington DC muke tarbon ku ga shirin na labaran wasannin wannan litinin to za mu zo da jadawalin wasannin karshe da suka rage a gasar cin kofin duniya amma bari mu fara da Najeriya tukuna. Inda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce gobe talata Allah ya kai mu za ta yanke hukunci kan dambarwar da ke faruwa a cikin hukumar wasannin wannan ƙasa ta Najeriya. haka na faruwa ne kamar mako daya bayan da gwamnatin najeriya din ta umarci amaju phoenix ya sauka daga kan kujerarsa ta shugabancin hukumar kwallon ya ba da ita ga chris giwa to yanzu an ce an kaddamar da wani gagarumin bincike akan shi phoenix din da kuma mukarabansa kamar su barista shehi a kinwumi wanda shi ne mataimakin shugaba na farko da mataimakin shugaba na biyu shehu duku da kuma sakataren hukumar dr muhammad sanusi da kuma wani dan kwamitin zartarwa alhaji ahmed yusuf da aka fi sani da fresh to sai maganar gasan cin kofin kwallon kafa na duniya inda yanzu dai mun san kasashe hudu kacal suka rage daga kasashe 32 da suka shiga gasar hudun su ne faransa da belgium da ingila da croatia kafin yammacin ranar laraba ɗin jibi za mu san waɗanne kasashe guda biyu ne za su yi gwagwarmar cin wannan kofi na bana na duniya to amma abu ɗaya da muka tabbatar shine cewa daga cikin ƙasashen nan hudu da suka rage biyu daga cikinsu ne kawai suka taɓa cin shi kofin duniya ɗin wato ingila tun shekarar 1966 da kuma faransa da ta lashe shi a cikin shekarar 1998 wannan ne karo na farko da belgium da croatia za su maji kanshinsa to gobe in allah ya kai mu talata nan za a fara wannan wasannin kusa da karshe din inda faransa za ta kara da belgium jibi ran laraba kuma ingila ta fuskanci 'yan kuroshiya gwagwarmayar neman matsayi na uku na wannan gasar cin kofin duniya ta bana za a yi ta ne ran 14 ga watan yuli nan a birnin st petersburg yayin da gasar karshe ta cin shi ainihin kofin na duniya a ɗungurungum za a yi ta ran 14 ga watan yuli nan a can birnin moscow to duk da cewa kasashen afirka ba su ciyo komai ba a gasar cin kofin duniya din nan sun bar abin kunya a baya domin yanzu haka hukumar kwallon kafa ta afirka ta yanke hukuncin hana taba kwallo har iyakar rayuwar wani alkalin wasa da ake cewa adin maro dan kasar kenya da aka same shi da tafka wata ta'asa wani al'amari ya fito ne bayan da wani dan jarida mai suna anas aremayo anas ya ɗauki hoton shi maro din yana karɓo kuɗi na cin hanci ana dab da a fara wannan gasar cin kofin duniya din ta rasha din wanda yasa kuma aka jingina sunansa aka sauke shi daga cikin alkalin da aka so a tura can rasha din domin su gudanar da hukunci a filayen kwallon cin gasar kofin duniya din to maraudi kamar da za a sa rai ya musanta wannan zargi da ake masa ko bayan shi maraudin har ila akwai wasu alkalai guda goma da ita hukumar kwallon kafa ta afirka din ta yanke hukunci iri-iri da ya kama na shekara biyu har zuwa shekara goma da hana son haraka kwallo saboda laifuka daban-daban a jimillance dai alkalai guda ashirin da biyu ne hukumar kwallon kafa ta afirka ta samu da laifuka iri-iri ta kuma yanke musu hukunce-hukunce iri-iri jama'a abin da ya sauka labaran wasannin yau kenan daga washington mun baku lafiya yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta shirya ɗaukar ƙarfaffen matakan tattalin arziki kan iran tare da na diflomasiyya don cusawa shugabannin iran ra'ayinsu canja halayensu da ke janyo tashin tashina da goyon bayanta ga ta'addanci da haɓaka ƙera makamai masu linzami tare da sanya al'umman iran cikin talauci da ƙunci. za a sake komawa ga aiwatar da takunkumin da amurka ta sanya wa bangaren kere-keren motoci da kasuwancin gwal da wasu bangarorin karafu daga ran shida ga watan agusta na wannan shekara haka zalika za a sanya takunkumi kan bangaren makamashi da na man fetur da ke da alaka da babban bankin iran ran hudu ga watan nuwambar wannan shekarar Shugaban sashen tsare-tsare na ma'aikatar harkokin wajen Amurka Brian Hook ya gaya wa manema labarai cewa burin Amurka na sanya takunkumi kan bangaren makamashin Iran shine wa gwamnatin Iran mai mulki matsin lamba wajen raba Iran da dukkan kudaden shiga da take samu daga siyar da man ɗanyen fetur ɗinta. Amurka na ƙoƙarin ganin cewa ta rage hautsaniya a kasuwannin man fetur a faɗin duniya, amma kuma jami'in ya ce. muna da tabbacin cewa akwai wadatar man fetur a duniya. Hook ya yi nuni da cewa takunkumin da Amurka take sanyawa bai taɓa shafar kayan masarufi da ke da alaƙa da tallafawa masu bukata ba. Our sanctions pressure the Iranian regime into changing its behavior. and they do not target the Iranian people. Takunkuminmu yakan auna shugabannin gwamnatin Iran ne don su canja halayensu, ba mutanen Iran muke aunawa ba, amurka ba za ta saka takunkumi kan magunguna da kayan abinci da ke shiga iran ba bugu da ƙari baya ga ƙara wa iran takunkumin matsin lamba ga tattalin arzikinta wani abu mai mahimmanci wa amurka shine tsayawa tare da mutan iran da amurka ke yi waɗanda suka daɗe suna shan wuya a gun gwamnatin ƙasar is to afford water, ya ce Talakan Iran mai ƙaramin ƙarfin wadata a yanzu yana wahala wajen samun mafi sauƙi daga ababen more rayuwa kamar ruwa, burodi da ƙwai. Amma a lokaci guda, gwamnatin Iran na ɓatar da miliyoyin daloli wajen goyon bayan ta'addanci a ƙasashen ƙetare. Haka ba zai haifar da komai ba illa tsawaita kunci da wahalar da maza, mata da yara ke sha a sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya. Mr. Hook ya yi nunin cewa tunda Amurka ta cire kanta daga yarjejeniyar da ta kulla da Iran a watan Mayu, Amurka ta sanya takunkumi wa mutane da ƙungiyoyi 53 kan zalunci da tauye 'yancin mutane, haɓaka ta'addanci da suke yi, cikinsu har da Sadiq Larijani, shugaban alƙalan ƙasar. A cewarsa, amurka ta nuna cewa za ta hari waɗanda ke da alhakin zalunci da toye hakkin al'umma a mataki mai girma na masu riƙe da makamai a gwamnatin iran kamar yadda zanga-zangar da aka shirya a ƙasar iran ta tabbatar mutanen iran sun harzuka da gwamnatin ƙasar tasu a cewar hook kuma amurka na tare da su al'ummar ƙasar irin Iran da ke da ɗimbin tarihi da al'adu na buƙatar gwamnati da za ta ba su kulawar da za ta ɗaukaka su. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hafsat Mohammed Maina ta fassara ta kuma karanto sharhin na gwamnatin Amurka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. ministan harkokin wajen birtaniya boris johnson ya yi murabus a sanadin cece kuce da ya barki wanda ya haifar da sabanin ra'ayi a tsakanin ministocin gwamnatin kasar dangane da yunkurin ficewarta daga tarayyar turai a cewar ofishin firaministan kasar a cikin wasikar ta barin aiki johnson ya yi ƙorafin cewa firaministan ƙasar theresa may tana nuna rauni wajen fitar da ƙasar daga tarayyar ƙasashen turai inda take neman ci gaba da yin alaka da ƙungiyar har tana neman ta mai da ƙasar kamar wata ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin mallakar ƙungiyar tarayyar ƙasashen turai hukumomi a kasar thailand sun ce an samu nasarar zaro karin yara hudu a yau litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu suka makale a cikin wani kogo yanzu kenan jimlar yaran da aka fito da su ta kai hudu da yake waɗannan hudun za su haɗu ne da wasu da wasu hudu da aka fara fitowa da su daga jiya wanda jimlar yaran da ya kai goma sha biyu kenan na wasu 'yan wasan kwallon kafa da suka makale a cikin kogon To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin sharhi a mu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri. Da Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Greg Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wunin lafiya da alheri.